yawa irin fa abin da aka sauko wa annabi musa ne ya faɗi ya suma na zancen allah dutse ya ragargaje kamar ƙwayar zarra aka sauko da dutse ya ragargaje to irin wannan zancen ne fa allah yake ta jalli gare shi ga shugaba to in ba shugaba ba wanda zai iya ɗaukan ƙarfin zancen allah kuma ka ganshi shi cikin tamakkuninsa cikin kamalarsa ta yadda shehu yake gaya mana nan wajen ko yake cewa yadda za ku daɗa fahimtar kamala ta annabi yake cewa lokacin da aka je isra'i aka gana da allah aka ga allah aka yi zance da allah bayan an da daga isra'i kuma shikenan sai aka yi aure wannan ya isa kasan kamala annabi a wanda ya je <clears throat> mutum ya a buɗe masa zati ya ga allah ya kuma ba zai iya zati da kowa ba amma saboda kamala annabi da aka zo kuma sai aka yi aure aka ci gaba kuma da ishadin halitta da ayyukan allah to wannan tsananin kamala ce kamar ƙwayar zarra fa irin wannan tajallin kamar ƙwayar zarra aka saka wa dutsen ɗuri sina a yar gurguje annan musa fa har musa saika ya suma amma shi manzo Allah saboda kuwarsa saboda karfin saboda kamala sai ya dauki zancen Allah yana zancen ma yana cin abinci yana zance da Allah za mu so shi cikin wannan littafin yana zance da Allah ma yana cin abinci ko yana zance da Allah shugaba kuma gashi yana tare da iyalansa a mayafi ɗaya saboda kamala wannan sai shi shi kadai